Nene. What? Nene. what is? ka ji yaro ka tsaya kana kai da gidan ka faɗa cikin gidan ba dalilin shiga ba da lai tunda muka tayi da sabo muka tayi yana ta amai da guda eh. wai baban to yanzu ya kun kashi shi asibiti ko ba je ba ba je ba wallahi ba je ba ya ana me ina zuwa ba wannan magana ba ta kai ne me ka magana da ta kai da wai ce biyo ta gurin kan karbi dubu biyar a je hada a je asibiti nawa <laughs> dubu biyar inna lillahi wa inna ilaihi mm. raji'un kamar kamar kun shiga kamar kun shiga aljihuna kuwa Ba haka Allah yake shi adinsa ina kabba kabba da ita ashe akwai ta inda za eh, wallahi tallahi kirga su alaji kaga da farkon ko daya biyu uku hudu dora daya biyar eh, hudu ce kamar ya eh, hudu ce hudu ce ka ka dai ga da farkon ɗaya biyu uku hudu kai yaro eh? tun kana ciki eh. mun wannan lissafi muka wuce shi tsohon dan caca ne na da gani na ko da hudun tabiya din nan ka ka hanzar ta fa ai kokari akai ai yanzu ko yanzu kuwa yanzu kuwa ba kai ba to biyar ka zo kai ma ka san biyar kuma gama kuma ni na ƙara kuka ga nan zuwa to to to to Allah ya mai da alheri ai kukan bi ne ko <laughs> ya gobe da rata tsohon doki ban gaji da gudu ba karkara ta kare ban gaji da gudu ba karkara ta kare musa ya kake kallo na ne hakan sama da ƙasa kamar baka sani ba mala udu yo ai dolan kalle ka sama da ƙasa ni da aka je aka ce mun kana kwance rai a hannun Allah gashi na zo ta da ga kara ka ɗauko, ga waka kana shaida kana cikin nishaɗi. Musa dare na a hannunka yake? Ba haka nake nufi ba. Yaro fa na tarar a kofar gida. Yaro na wajen kaɗan eh, audu. Eh. Yana zaune na ta kuka na ce yaro lafiya me yake faruwa ba na son jin irin wannan koke Sai yake gaya mai yake ce min kana nan a ɗaki a kwance ba ka da lafiya. Kuma ya lalaba cikin ka kaf ko a cikin gidan babu yanda za a yi. Kaga naira dubu biyar na ɗauka na bayar aro da sunan ka dan aje a nema magani yanzu nan wajen ma bala zan je in dauko shi nake ta nan mu koma gidan mu ga in abin sai mun sa hannu na ɗauke ka kai ka asibiti to ni Musa ni da asibiti sai dai dubiya kuma dubiyar ma ba kowace ba wato yaron nan shi ma da ya je maka halin nasa ko wani irin halin ya maka ya maka halin sa har da kuɗi ka bashi wai kana nan ba kai ka tura shi karɓo ba ha ba Musa ni ganin ras ganin garas daga gona nake fa na je na gyara dankali kuma me zai hada mai hadan da asibiti ne to yanzu ya zai kudi na su fito ah, kai je nan ka same shi ka karba ya zai kuwa ka karbi kudin ka kawai na ne same shi wallahi ba zan samu ku baki ba Musa ai tsakanina da kai ai ku zuwa ne na samu kana dukan dan audu ka dirtse shi kana masa dubi wallahi ba zan ci komai ba to ni ma ba mutuncin naka ne yasa na dau kudin na bayar ba kuma ka ce wai in je same shi ni zan tsaya ina biyo yaro ne mutuncin ka bai sa ban dau kudin ba ni na karba ne ai ba ni na karɓi kuɗi amma ai sunanka aka kama sunanka aka ɗora akan harshe to yanzu dai me kake nufi a bani kuɗi na shikenan ai uwarsa tana kiwon awaki za a biya ka shikenan musa wata audio kai ba ka shi ba ai wannan yaron yana zubar min da mutunci wallahi ko nawa ne in dai kuɗi na sa a mallaki mace to a shirye nake da in mallake ki ni din ai ko ba za ka mallake ni ba domin kar ka manta kuɗi baya taɓa siyan soyayya in ji hausa suka ce wai mai rabo ka ɗauka to ni na riga na zama rabansa babu wanda zai mallake ni sai shi kaɗai kwarai kuwa faɗi ni ɗin kwarai kuwa kai shaga kwarai kuwa ta tafi tana tafiya ko kaga tafiya ta ni dai kaga tafiya ta duk hanyar da zan bi shawo kanki sai na bi insha Allah